واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا idan wani bala'i ko wani abin ƙi ya same ku ku mushrikai a cikin kogi har kuka ji tsoron hallaka sai abubuwan da kuka kasance kuna bauta ma koma bayan Allah su ɓace daga tunaninku, babu wanda kuke tunawa da an bato face Allah, shi ne kuke neman agajinsa, amma yayin da ya agaza muku, kuka kubuta daga abin da kuke jin tsoronsa, kuka koma kan fako, sai kuma ku juya baya daga kaɗai tashi da kira, ku koma zuwa ga gumakanku. Lalle mutum ya kasance mai tsananin butulci ga ni'imomin Allah ne.